Allah na ke da kowa ya ba zan daina ba godin to aka fara ana kira sallar asar muna jira a ta da kama mu za a sallar asar a madina ce munawwar Allah ba zan daina rubutu da Allah Allah na ransa idan hannun wani ne wayar wani ne zai baci illan nan to nan wanda bai taba zuwa ba dai madina ga madina nan masallacin mazo sallallahu alaihi wasallam wayannan lema ce ga kana maganin rana lema ce aka saka wannan abin da sama da kuke gani wayanda ba su taba zuwa ba lema ce maganin rana ga kana domin a harabar masallacin muke cikin masallacin ba to alhamdulillah Allah mu ci gaba sallar farilla wannan sallar gawa ake ce mata duk lokaci wato duk lokacin da aka yi da sallar farilla niniya zai iya tashi mai sallar gawa yake duk sallar ana kawo gawa ana sallatar ta a cikin masallaci wannan duk suna sallar gawa ne ba su kuma suna zaune irin mu sallar gawa a tsaye ake yin ta ba a rasinawa ba a sankuyawa gashi wanda yake so ya zauna zai zauna ita ba farin ba ce eh, alhamdulillah gashi ana ana sallar gawa madina tukan musulmi Allah ya dukkan wanda suka mutu kuma Allah ya dukkan ba zan daina rikodin ba alƙur'an Allah na rantsi rikodin yanzu na fara duk inda na je yana ɗauka ta magana bakin ku ta ɗoyi da magana ta